Salamu alaikum suna na Alhaji Baba Suleiman Mai Keke, sakataren falaken shanu na jihar Taraba. Abin da yake faruwa jiya misalin karfe ɗaya na rana ranar Asabar falaken mu da kuma masu harkan masu safaran abinci sun samu matsala da sojoji a hanya inda suka shiga gate soja wajen jota shiga Benue. sojojin suka nemi naira dubu biyu a wurin su suka ki ba da dubu biyu din suka ce su je su faka shine suka zo suka rufe hanya da dama kuma muna fuskantar irin wannan matsaloli daga jami'an tsaron din da kuma yan iska da suke shiga suke fita suna tsare hanya suna karban kudaden da babu jera babu dalili wannan shine dalilin da yasa aka rufe hanya tun jiya har yau din nan ba mu samu daidaito da ita gwamnatin jihar Benue ba Eh, shin wannan gari na jota din shi yana kan iyakar jihar taraba da jihar benue ne eh yana jihar taraba da jihar benue amma abin ya faru a jihar benue ne to shin eh, da waɗannan yan ƙungiyar taku suka zo aka tambaye su su ba da naira dubu biyu suka ki bayarwa daga nan me ya faru daga nan sai suka ce su koma baya su faka motocinsu ba za su wuce ba nan su kuma komawansu baya dama sun zo da yawa sai suka rufe hanyar yawwa shin da in sun ba da wannan dubu biyun duk za a iya barin su su wuce haka suke yi in sun ba da dubu biyu za a bar su su wuce kamar motoci nawa ne za a bari ko kuma kowane mai mota sai ya ba da naira dubu biyu kowane motar da ta loda in ta loda buhu in saniya ta loda in ma doya ta loda akwai wanda in ta loda doya ma sai ake dubu biyar za ta bayar to ci gaba da bamu labari wannan shi yasa su direbobin motocin suka zo suka gindaye motocin su kan hanya suka rufe hanyar kenan na'am wannan shi ne da yasa suka gindaye motocin su suka rufe hanya suka ce to tun da abubuwan sun yi yawa ga na soja ga na polis ga kuma na wa'inda suke tsayuwa kan hanya su ba su ma da rigen sarkin ɗin suna turewa suna karɓar kuɗaɗe masu yawa yanzu kamar jotan ɗin abinda ake karba a motar buhu ta taya goma naira dubu talatin da shida da ɗari biyar ne tirela kuma ana karɓar naira dubu hamsin da wani abu ake karba. roka doya ana karɓar naira dubu sittin a keken guda ɗaya wanda suke suka dangana kansu da wata kuntana revenue suna karɓar kuɗi a wuri sannan kana wucewa da ka samu quarantine kuma da ka ba su naira dubu uku kana wuce za ka samu wasu kan ma ba su da suna ma za ka ba su dubu biyar daga na har ka dangana da ka ala can in saniya ka ɗauka a tsare ka in tirela ka ɗauka ke tare da shi na shanu za ka ba da naira dubu ashirin da biyar zuwa talatin in kuma taya goma za ka ba da naira dubu ashirin ko sha bakwai idan aka maka sauki to daga kasuna ala zuwa gate zuwa gadon kasuna alan nan akwai gate gate ya kai gate kala uku wanda za ka biya dubu biyar dubu biyu dubu uku wannan duk na 'yan iska har ka gangara zuwa bandukiya haka za ka dinga biyan kuɗaɗen babu gaira babu dalili kuma wani ma ba ma takardan sannan inda za a baka takardan in ka je bandukiya sai a ce ka ba da takardan ana karbanta sai a ajiye ta a kwandon shara sai ka ba da ɗari biyu ka wuce ana ce masa get pass so babu ma wani da da za ka nuna na alaman wannan kuɗin kana biya in kuma baka zo da wannan receipt ba to sai dai ka biya kuɗaɗen da ka wuce bayan tukuna su barka ka wuce yawwa wato abinda nake so na sani eh, bayan wannan eh, in an zo an yi lodin mota ga kuɗin da ake mm. biya na gwamnati na harajin tashin mota eh, na kuɗin mm. shiga kenan bayan nan ne su mm. kuma wato wajen binciken motoci daban-daban kowanne aka je sai an biya kuɗi kafin a bari a wuce kenan bayan ka loda daga adamawa ko ka loda daga taraba an baka takardar da ya kamata ka karɓa duka ka biya wadda mu abinda muka sani a dokan kasa in ka biya inda ka loda sai inda za ka sauke to su benue sun fito daban daga cikin jihohi tara da jihohin najeriya ita in ka zo benue za su gindaya itatuwa babu tambaya ba komai sai su kama ka takarda ce to ga takardar jihar su dole sai ka biya in kuma kaki ki to sai dai ku samu matsala a wurin fiye da tunanin mutum wato ma'ana alhaji baba wannan ya nuna a jihar benue din ita gwamnati akwai haraji da gwamnati take sake karba bayan wanda aka karba daga inda mota ta tashi wannan haka take sannan kuma ga madakatar motoci ta jami'an tsaro su ma suna karba wanda ake ba su na goro ba tare da takarda ba shi kan wannan tabbas nan duka su ma'aikata har ma direbobin mu sun je ofis din mu sun sayi suka ce to tunda suna mu'amala da sojojin nan da yan sanda a hanya suna samun taimako su za su dinga dan taimaka musu da dan ɗari biyu ɗari uku naira ɗari zuwa ɗari biyar saboda jin daɗin mu'amala da suke da su akan hanya to dan wannan zaman da suka samu sai suka dinga ɗora harajin dole akan direbobin mu su biya naira dubu biyu zuwa dubu ɗaya zuwa dubu uku ko ka biya ko a fasa motar ka musamman ma 'yan ga dabbobi ka ɗauka ka san dabba da yake a daure take suna ganin ba za ka iya daurewa ka ɓata lokaci ba to kai kan dole ne a sa maka harajin da dole za ka biya a inda aka tare motar a inda aka rufe hanyar nan yanzu kamar motoci nawa ne suke wajen an kai da motocin da suke wurin nan sun kai ɗari biyar ba shiga ba fita ba shiga ba shiga tun jiya kasuwan tallama yau ba a yi lodi ba saboda ba hanyar da za a wuce kuma akwai shanu a cikin motocin ko amfanin gona ne kawai amfanin gona ne masu shanu sun dawo kasuwan bantaje sun sassauke shanunsu da cikin suna fafaki a wurin saboda ba halin a tsare hanya da dabbobi yanzu alhaji baba mai keken menene kuke so a yi saboda ma share muku hawaye in kadari abin da muke so mu yi a mana shine kamar yadda kowace jiha take a najeriya a mai da mana benue ta zama ita ma kamar kowace jiha wannan shine bukatar mu ai ma'ana eh, jihar benue ta zama daidai da sauran jihohin najeriya ta rika bin dokoki na sauran jihohin najeriya eh. haka muke so to a ƙarshe akwai wanda ya tuntube ku zuwa yanzu don saboda a warware wannan abun a buɗe ta hanyar Eh, mun samu eh, shi assistant commissioner na yan sanda wanda ya ke rike da shiyar kasna ala hukum zuwa bandikiya da kuma advisor na gwamna akan harkan ah, ah, revenue gwamnan karabu ko na adama ko na benue eh, gwamnan benue wanda yake ba da gwamna shawara akan harkan ah, haraji da kuma A jami'in soja wanda yake rike da shiyar katsina ala zuwa zuwa jota sun zo mun zauna da su amma gaskiya ban farki juna ba yanzu dai ana ci gaba da tattaunawa da fatan za a warware wannan takaddama ana ci gaba da tattaunawa don kwamishinan ya nemi mu je mu same shi a makodin mu zauna muka ce a zo a yi abin inda ya faru saboda kada mu tashi mu je can a yi tsammanin mun shirya wata magana da su bayan abin da aka yi a kan matsalar da ya faru. Alhaji Baba Suleiman mai keke sakataren falaki ko fatake. Eh ko fatakin shanu. Fatakin jihar Taraba. Yawa fatakin shanu jihar Taraba. Fatakin shanu mun gode kwarai da gaske. Na gode, yi Nasir gode.